na tafi tabbatar miki da sai kin biya tara daukar nauyi hafiz ado baba ba da umarni mansur sadiq ah, baɗi ji ku tafa iyayenku amdala science college uku sau talatin sama sama tsakanin ki da yara sai kallo haba a hanyar sama cibiyar nisa tsakanin ki da yara sai kallo mata ba a fi ku wanka ba ashe dai ba za a fi ku gwalli ba idan dai ba a fi ki sawo ba ashe dai ba a fi ki sauri ba haka na gani ba don hakilo tashe kar ayi rakon kura Ay. ce wai zaki tare a hotel ko littattafan labari ban taba jan haka ba gaskiya karki yadda amina wannan ai maganar banza ne mun riga mun yi magana da shi kuma har ya dauke ni ya kai ni gidan da yake gina ko da ma mun tare a hotel kwana kaɗan ne kafin a gama gidan ne sai mu koma ciki amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba ki tare a hotel suka ce wata karuwa ya ce ba zai iya rayuwa ba AC ba kuma kafin mu samu gidan da za mu yi amfani da injin da zai ɗau AC da wahala idan ma mun samu irin wannan gidan ta ta ta biya ki kina kare ka ko? Wani Kawai daga faɗan gaskiya? da Allah, kuma kan ku da Shi maganar amina malam ba fa akan ta aka fara jinkirin aure da ya ba kuma ba za a taba ƙarewa a kanta ba ya kamata ka duba maganar tariyar nan magana yake so ai sai ki ta kinga tun da allah ya ba wa yarinyar nan miji ma'aurar da ita shine abin da ya fi dace ba mu bar yarinya ta zama a gida ba shikenan sai kin fi son ku rika jera kafada da kafada da ita a rasa wace ce yaya a cece uwa a garin nan fa duk inda na zaga sai zinde na ake ana cewa ga uban da ya aje yarsa sama da shekara talatin ba aure haba saboda haka mijinta ne duk inda zai aje ta ko akan bola ne ije ya aje ta ni baka fahimce ni bane malam idan haƙurin da muka yi a baya bai amfanar da mu ba to gaggawar da za a yi a yanzu fa wallahi ba za ta amfane mu komai ba ya kamata fa ka duba lamarin nan kai duba da idan basira malam Kin ga? ni na riga na yanke hukunci auren tahir da amina duk inda zai kai ta ko zai ajiye ta ya ajiye ta ba abin da ya shafe ki bane <laughs> Allah buwa ya gagara misali shi kenan za a ɗauki a wanke ta kai da hotel to wani yanzu ya zai ita tana so kuma ta ce ta yadda da haka ke babanta ma fa cewa ya tunda matar shi ce duk inda zai kai ta ya tafi je kai ta to yanzu ya ke so kuma ni ya kai ja, to a gidan nan aka fara wannan tarihin a ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare wannan ba kyakkyawan tarihi ba ne ba ba mu da abin yi sai addu'a. Muri fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. za a yi da wasu motocin kuma mutane a duk wayanda za su kai amarya ne fa to ai sai ki ba su haƙuri tunda kin ga hotel za mu zauna bai kamata kuma mu kwashi hayaniya mu tafi da su hotel ba ko ba haka ba ba ba hayaniya ba ne ba yan uwana ne da abokan arziki ai ban ce ba yan uwanki ba ne amma dai ki ba su haƙuri daga ni sai ke sai ƙawayenki guda biyu zuwa uku suna don su je su ga su da za ki zauna saboda wata rana za su ziyarce ki ba sai sun yi tambaya ba amma duka sauran jama'an da Allah ki ba su haƙuri idan za ki tare a gidanki duka kowa da kowa ya zo muna gayyatansa. to me zai hana masu hankalin cikin su dan sai mu wuce da su masu hankalin cikin nasu in kika yi musu bayani za su fi gamsuwa da abin da nake faɗa miki yanzu ranar da za mu tare kuwa har marasa hankalin ma duk ki ɗebo ki kawo su duka they are welcome. shi ne bari in gaya musu bayani banza ce ai wannan mijin iska ne malama haɓɓi cin fuska ma ya kai haka to bari in gaya miki ɗanmu ba ɗan iska ba ne saboda tun farko ya gaya muku mutane suna ta surutu a kan cewa mun tare a wuta ni ba san yadda za a yi a gyara matsalar mutane ba hanya ɗaya ke bi a gyara matsalolin mutane na farko shine a share su a kawo da ido akan dukkanin abin da suke aikatawa sannan a toshe kunne akan dukkanin abin da suke faɗa ai hakan ne to wai me yasa mutane shashashe ne ke kuma ta ce me ya laifi na dan na ɗauke ki mun yi zaman hotel na wata biyu ai ka san mutane ba iya musu in ji wani mawaƙi ya ce dan adam mai wuyan gane hali ka san ni abin da yake ban mamaki ma wai dama shi ango yana fitowa da wuri haka ango fa wai aure baka sani ba <laughs> ina fa ya sani <laughs> ai ango ne <laughs> wai ka ce jamfa tana yawan mu ka tuna tana yawan mu mata walaɗanci da iskanci kar ka ranar da Allah zai kama ka za ka yi bayani ai abin da mata suke aikatawa ko ce laifin da suke yi sun fi kowa tsoron sa kai wai kai na shishan ne a kan ba su kawo wallahi kaga tun ɗazu muka ce su kawo mana amma ina jin za su kawo yanzu wato so kake ka je ka ina bazawaranka ta shekaran jiya zaura kuma a ce ci da zaura amarya kamana tana da wani suna da ya wuce ba zaura ne dan Allah aje wannan magana wai kai ya magana wannan yariyar da na ganin ɗayan gidan ne sunanta to su maman naka kuma har ya gangaro kan kannan mu <laughs> da wannan zancen da gaske nake to yanzu sunanta murjanatu kafin ka aure ta ban kafin aure ta ba ai bayan ya aure ta sunayen matansa ai ɗaya ne baya wuce ka ce musu zaurawa <laughs> bazawara kenan Allah ya raba mu da sharrin bazawara <laughs> shi yasa nake son ki kawata akwai ki ta faɗan gaskiya hmm. kin san ko ranar muna magana a gidan su Saratu Maryam ashe ta yi recording duk wannan maganganun da muka dingi sai fa na bata wani abu fa ta goge ga antina tana nan tana kira na bari zan kira ki okay alo anti kuna haraba ne ko kun shigo reception to ku je reception yanzu ku ce a kawo ku 150 to eh eh da Allah ku kawo musu yawwa mm -hmm. su antina ne suka zo ni dai idan kin gama duk abin da zaki ki zo ai zaki zo ai kuma ki kawo min duk abin da kika san zai yi min eh, ni dai ban da zabi to shikenan sai kin zo bari mu kawo muku ruwa sai gashi an yi biki ba kenan wallahi ku amina ai aikin nan naku bai yi ba kullum sai yawo kasashe daban-daban daban akwai abin da bai yi ba irin aurenki a ce a ɗauko amarya daga gidan ubanta a kawo ta hotel a ajiye ni na taɓa ganin masifa irin wannan nan ne gidan da za ta zauna haba to ya za a yi anti bai gama sa ba to bai gama gini ba kuma shi kenan sai a kasa haƙuri ai sai a hakuri a gama to ai ya matsa ne <laughs> kamar yaya matsa kin bai masa dai da da yake zaune shekara da shekaru ba auren ba hakuri yayi ba ko ya yayi ma abin da ya ban dariya kenan da nan shi to me ya abin dariya a ciki ke baki taba ganin mutanen da suke aure su bar gari su je wani wuri daban kuma su kama hotel da sunan honeymoon hmm ake ce honeymoon din ki ji har kokarin yin wani magana take da shi Thank you. <coughs> suwaye waɗannan na ce da take zama a abuja ka san lokacin bikin nan bata samu ta zo ba ta yi tafiya shine ta dawo shekaran jiya ta ce bari ta zo zaman hotel nan fa ba zai ba da ma'ana ba matukar yan uwarki su rika tururuwan zuwa to ai kai haƙuri amma ka san amarya da farin jini kowa dai yana so ya zo ya gaishe ta wani irin amarya bai sati uku fa yanzu haba aikin wuce amarya yanzu gaskiya yin wake su mu huta kin ji to ka yi haƙuri dai amma yanzu ka fito sai ku gaisa da su wani lokaci idan ta zo ma gaisa kamar na kamar ya wani lokaci ga sunan fara falo ka fito kawai ku gaisa gaskiya ni ko ban cika san wannan gaishe gaishen ba ki rabu da ni kawai yanzu kai haƙuri dai ka fito kar ma ki bata lokacin ki na gaya miki ba zan iya zuwa gaisa ba sun fa ganka fa ka fito kawai ku gaisa da su mutanen nan fa antina ce zancen kike zo ni fa duk wanda ban gaito ta gidan nan ba ba abin da ya haɗan da zuwa gaishe ta ya bude ni da Allah ba baya jin daɗi wannan ya dawo da zazzabi ne shi yasa ya shiga ciki ya je huta Allah sarki Allah ba shi lafiya to Allah ya sa dai ba lasa ba ce me lashin mutane ke zan baci mutuncin ki eh ma haɗa zuwa din kawai don ni na riga na fito ma a ah, <laughs> haba haba gara nake jina babu wani gajiya baby. ce tinki ta zo ya kasa tsayawa ya gaishe ta amma dai kin yi ganganci amina allah dai ya kyauta kubura tashi mu tafi a da allah anti ku tsaya zan yi ku order abinci ne abinci ha amma dai wannan lalacewa ta yi yawa kai subhanallahi kuna da buƙatar addu'a me yasa ya zabi ya wulakanta ne to gaskiya idan kun haka ne bai kyauta ba amma ke ba kya tunanin ko kin masa wani laifin ni dai na san bai masa ba amma in ma na yi masa ai bai faɗa min ba ni dai kawai abin da na sani komai ya canza ke yanzu ba ban isa in kira kaina amarya ba komai komai da kika sani ya canza na rasa kuma yadda zan fasara abin gaskiya this is impossible ya kamata ku zauna ku yi understanding ku sosai yadda ya kamata ki gaya mishi komai ya canja kin gane ki gaya masa dalilanki sai ku zauna ku daidaita junan kuma yanda kuke da me kika gani shawara kan baki bari sai da safe mana ta yi haƙuri ba zan iya jira da safe ba abin yana damuna menene bai da Allah akwai abin da na yi maka ne in akwai abin da na yi maka kai haƙuri amma gaba ɗaya ka canza mu duk sanda na canza miki to sakin ki zan yi da kake yana tunanin cewa na canza miki sake kuma kware kuwa duk sanda kika ga haka ta faru to shine zaki sa na canza miki shikenan maganar to me yasa ka bulaganta ni cikin yan uwana me yasa kake ka je ka gaishe su Za ka yi maka kuma daga nesa ta zo ta gaishe mu na ga ba za ka iya zuwa ka gaishe su ba na je na same ta saboda in samu abin da zan faɗa musu na ce mata baka da lafiya amma sai kuma sai ka fita da ƙarfin ka ka fita a gaban su kana waya ka tafi au dama abin da kika ce mata kenan shi ne kuma yake nema ki dora min laifi to akwai laifin da ya wuce ka dora wa mutum jiya kar ki kara min irin wannan idan kika kara min wallahi zaki ni dama idan kika faɗi da wannan magana kuma bakin mala'iku fa kar ki ƙara mun bana so ai na gaya miki ba zan jin gaida wata katuwa ba kuma ni ban yi da ke cewa ba zan fita ba za ki je ki mun kare ki ce ba ni da lafiya kar ki ƙara mun haka na gaya miki ina sha mukakken direban ka ne zo ya dauke mai kai mu direba mai saurin kai kai ai ne to kan direba mun direba irin wannan daga magana sai kuwa wallahi Hajiya, Hajiya, mutum ki kaɗai ci a ɗakin ne?

kuma ni matan aure ce da mijina muke tare a wurin nan shikenan sai kun zo wannan wani irin iskanci ne haka ina ta buga miki kofa tun da yi yake bude mun kai hakuri ai ban san kai bane ba saboda wani ne ya takura mun yana ta nukin ɗazu kuma na buɗe na ce mishi ni ta aure ce da na rufe ya ƙara zuwa yana ta buga mun har na gaji sai da na kira security su zo su duba waye shi wallahi ban sani ba ni dai kawai abin da na ce mishi ni ta aure ce security sarki magana da su kira ni a intanet eh ba ku gan shi bane ba ban ga kowa a hanya ba to ai ya ce mini cikin wayannan dakuna Eh daga cikin ne dakin shi to za mu yi bincike a kansa in ya sake dawowa da mai kirawo mu na gode Tiene mi fumo de la masa na ce ismail na ciki ne nan fa ba ɗakin ismail aba ya mana aba bai allah ake ji me yake tafa da ni kafin ki kokari ki rufe kofa da duba ki gan ni ne miki magana da zuri dama na ce ke kare ce a ɗakin ne ni mata aure ce ah! mata aure a haka kuma ba ma hijabi abin kin gane ba abu matsala ba ne ni ma ga ɗaki na ne kama rago kuma tun da nan naki ne in dai ba tare da wani kwazo ba me zai hana in gane gaji wallahi na gaji kin gaji da auren abadan Allah ka zo ka aje ni a hotel din nan ni fa bana so na gaji da zaman hotel ka ce za mu yi wata biyu mun wuce wata biyu amma yanzu gaba ɗaya kwata-kwata kama daina yin wannan maganar ni da nake biyan naira dubu talatin duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba sai da ke da yake zaman bulus to ai kai kake biyan hotel din kuma kuɗinka ne in kai kana gani zaka iya ni wallahi ba zan iya ba ni wallahi ban saba zaman hotel ba ka ɗauke ni daga gidan iyaye na ka kawo ni nan ina matsayin matarka wallahi ni hotel ɗin nan ya ishe ni ka ɗauke ni daga nan ka kai ni inda yafi dacewa da ni tahir ni a wurina babu inda ya fi dacewa kamar nan kuma ni bani da kuɗin da zan iya ɗauka in ƙarasa gidan nan da za mu zauna da ke da haka idan har kika dage akan wannan magana sai bar hotel ɗin nan to ba baki da gurin da ya kamata ki zauna kamar gidan iyayenki me kake nufi kenan kana nufi in tafi gidan ko me kake nufi idan har zaman hotel din ya ishe ki to koma gidan iyayenki ya kamata ki dan ni ba ni da kuɗin da zan iya karasa wannan ginin kamar yadda na faɗa miki oh, yanzu zaman mu anan ya tashi daga wata biyu ya koma na illa ma sha Allahu kenan <laughs> to ai ga mai hankali komai ma illa ma sha Allahu ne me kake nufi ne kana so ka gaya min cewa nan za mu yi ta zama ni dai zan yi ta zama a nan ban san ke ba ban gane ba ka san ni ba saboda kin ce kin gaji ka tsaya mu yi magana ka tsaya wallahi ni na gaji bai dace ina matan aure na zauna a nan ba bai dace da ni ba ka ɗauke ni ka je ka ƙarasa wannan gidan mu kowa ko kuma ka kama mana haya idan kenan bai dace da ke ba ya dace da idan kina gana akwai wani guri da ya fi dacewa da ke to sai ki nema da ciki kwatar kota afka mijin biza domin ƙarshe sakamakon baya wuce sananin kunci na rayuwa eh ina gida da aka yi wallahi gaskiya ba zai yi ba mijin da zan aure yanzu nan gashi nan zuwa za fita ah, kinga yana kira na sai an jima bye hello my dear okay ga nan zuwa ban gane ba wai me kike nufi da ni ne kamar yaya haba wannan irin kwalle haka gaba ɗaya so yake ki birkita nan gaba ki ya kake ta kallo na ni ba majigi bace aikin ba majigi ne a wuri kai ba ka saba kai ni matsayin da ban kai ba eh gaskiya kan ni kaina ina ganin laifina, saboda sai nake gani kamar na gwaza wajen kai ki matsayin da ya kamata a ce kin kai a yanzu haka ba ne kawai ina tunani ne akan yadda zan bullo wa wannan gorin da yake min akan magana hakuri ba ne tunatarwa ne kawai ko ma menene dai ina so ki sani cewa rashin kuɗi shi yana faruwar auren mulki saboda ganin hadari ne ya ni wanka da kashi wasu miliyan saba'in ne za su shigo mu ni kuma na kwaci kudaden hannu na je ne wani abu da su saboda tunanin cewa <laughs> waɗannan kwanadin za su shigo mu shi shiru har yanzu to yanzu miliyan 70 da ba su ruwa ba za su shigo mana ai ko mutuwa ne sai sun shigo mama za ka mutu ba sai mun zama miji da mata mun haifi ƴaƴaye su ma ƴaƴan sun haifi ƴaƴaye shikenan ba za ma ki ce insha Allah ba insha Allah sai da na tuna miki ko to yanzu na ƙara samun hujjar tabbatar da cewa maganar auren da kike yi min ba da gaske bane dama kana da wata hujjar kwarai kuwa ina sauraron ka biya zan gaya miki amma sai mun je gadin inda za mu je muna shan lemu muna hira zan sanar da ki sanin halin ka Allah Kuran maciji cikin ciyawa mai wahalar ganewa ni dai ba da zai kwantar min da hankali na gade mun bar din nan ai gobe ne ma alhamdulillah an kenan ba gama ba zan yi tafiya ne tafiya kuma zuwa ina zan je dubai zan ɗan yi wani business din da zan dan samu kudin da zan sa ginin gidan to ni ina za ka bani ah gidan kuma na kamar ya gidan mu kuma kina kyamar gidan naku ne a ba kyamar gidan mu nake yi ba kawai na ga yanzu haƙin ka ne yanzu ka nemo min inda zan zauna amma ka ce mini in koma gida ko wata uku ban yi ba sai a gani kawai a gida dama cewa ne ba zan samu maki gunda da ake zauna ba hasali ma tafiyar da zan yi saboda wa zan yi ba saboda ke ne don in karasa ginin gidan da zaki zauna a ciki ba ko ko so yake kawai in kama in yi tafiya in barki a hotel har tsawon sati biyu ni kuma ba kasan nake ba ka san dai ba na son zama a hotel amma kuma ka dauke ni kamar yadda ni gida to ni a ciki waye bai san larura ba eh kawai malama idan zaki koma gidan ku ki koma da Allah ki shirya kawai gobe zan tafi ke ma ki wuce gida fili wato alhaji allah kaga an kai na a <laughs> ah, hawa tafiya na nan daram ai ya rasu buga min biza ma kasan mu ba ma dadewa saboda muna yawan shiga da fita malam sani da zuwa ya dai malam an dace kuwa wallahi ba a dace ba wato kwatancen da yaran nan ya min na je unguwar na bincika gaba daya babu shi ba unguwar yake ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yaran nan ya yaudare mu malam kaga abin da nake gaya maka ko dan Allah ki bar tuna min abin da ya wuce yanzu abin da yake so da yake shine mu kalli tunda kuskure an riga an yi shi ya zami sai mu kalli yanzu menene abin da yake gaban mu don mu kawar da shi Allah ya ga zuciyata na yi kokarin na aurar da amina ga wanda take so to wani kwanciyar hankali malam yanzu fa yarinyar nan ciki ne da ita ciki kuma kwarai kuwa ba shi yasa kaga duk hankali na ya tashi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kwanciya hankali malam yanzu an haifi da a ce an rasa ubansa kinga yanzu ina amina take tana ciki kirawo min ita ni fa dama na soki lamarin auren nan wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? amma shi babanki da yake ya matsi ya kawar da ke sai ya kawar da idan shi daga abin da nake tsoro yanzu menene amfanin wannan daga auren da ke a 'yan kwanaki kaɗan a ganki kin dawo gida kina zaune sai ma fa an yi sa'a ya dawo a cikin kwanaki. to bari ya dawo ya bi kuɗinsa ne kuma da kuɗin da yake so ya amfani ya gama gidan nan mu koma to wannan wani irin al'amari ne ce nake duk mutumin da bai gama ginin shi ba idan ya aure a gidan haya ake kama ya kai amarya ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba to ni ma haka wani lokaci al'amuransa suna bani mamaki amma dai mu bari ya dawo ko za a samu canji Allah ya canza mana kina nufin kin siyar kenan ba lula ba gaskiya kin isa sa'a mace ta samu maji irin wannan yanzu zamanin nan ai ta ga wani rayuwa da ni ce na same wannan wallahi zan yi ina tsalle ne to ya ga miki ne wani ne ina sallan ba ai daga lokacin da na leka ta windo na ga manyan mutane sun tsaya kofar gidanmu sai na ji yake kasa an sauke mu wani nauyi tsalle na dinga yi duka san damola yanzu eh, eh, yaushe ne ɗaura wurin ba a sanar ba fa kawai dai ya turo manya gidanmu ne saboda yana tsoron ya san wani lokaci zai iya canja ra'ayi in dai kawo sadaki ya san manya suka yi da ciki zan iya cewa a'a amma in ya gama shirinsa yana son za a zo a yi kuma shirin ba nasa ba wani ne da ba ai ban da ke mu da ba labarin ya zami kar ki damu kuma na kula nan zuwa sha Allah kada ya kawo <laughs> shi ke sallallahu alaihi za sanin halin ka sai Allah Ya take? Na ku. tana ciki? A tana ciki ba. Bari mu kuma tana Mu kuma Yawa tana zuwa shi. Wai daga yin auren nan? har ta fara rabe-rabe tun banda abinki menene bar rabe-rabe mutum da zai tafiya ai ba lallai bar matarsa a hotel ba ko haka zaki ce ke wallahi tallahi halinki bai ba lakin tuka dagiya wallahi ha kun ƙara so da wuri haka ai kun yi saurin zuwa saboda na ga alamun ma ko shiryawa baki ba yasa ba ki ce mun yi saurin zuwa mama ce bata banne ba ha ba ya mama za ta hana ki zuwa bikin samira duk fafutukan da aka yi da ita lokacin bikinki ta ce wai ni matan aure ce kuma bai kamata in fita ba tare da izinin mijina ba ko in kira shi a waya kuma nan ba ni na dan da zan same shi kuma tun da ya tafi bai kira ni ba har yanzu bai kira ni ba kwana shi da fiye da tafiya wallahi bai kira ni ba to me yake nufi ni ma ban san abin da yake nufi ba mijinkin ya fara ban tsoro ya kun yi saurin saurata hakan nan dukan ku biyu kun san dalilin da ya hana kira tukunna don lama mutane shiru yar raina hankali kawai a bikin ga mama tana ciki bari in je in mata magana sai ta bar kin je bikin to shikenan tana cikin ɗaki Allah ba ta balla ba da sasu sai munafunci Assalamu alaikum. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum salam. Ah, Maryam. Na mama na wuni. Lafiya lau. Lafiya lau. Kuma ku nake jira ba kuna su. Wallahi mu ne. Ah, mama da Allah wata magana ce. maganan zuwa bikin Samira ne yau sa lallanta. shine yanzu na biyo wa amina za mu je sai ta ce wai kin hana ta zuwa shine na ce bari zo ba ki hakuri don allah ki bar ta mu je wallahi maryam ni ce hana ta gaskiya ni na ce ba za ta je ba don allah ki hakuri wallahi ita ma samiran ta yi hidima sosai lokacin bikin amina ki hakuri da allah ki bar ta mu je maryam na sani akwai abin da nake duba ne wannan mijin na amina fa na fara tsoron sha'ani saboda ganin nake jira ake kiris ya ji ta yi wani abu a samu matsala kin ga yanzu ya batta a gida ya ji ta a gidan biki zai ce ne tana ta yawo da auren shi shi yasa na sani mama na san ba zai ji daɗi ba amma na san shi karan kansa ma in ya ji ta je bikin ba zai ce wani abu ba saboda ya ga irin hidindimin da ita samira ta yi a lokacin bikinsu kin ga ai ba zai ce wani abu ba kawai ni ki haƙure ki batta mu je kuma ma daga nan gidan ma in muka tashi ba inda za mu tsaya sai gidan bikin kuma daga gidan bikin nan gidan za mu dawo sa lalle ne ma kin ga ba dadewa ake yi shikenan ku je ku dawo a kiyaye a gode ba sanin halin kasi Allah koren maciji cikin ciyawa sai na ga saurin nema mutum da shi sai ya yi aure da wuri bayan alhalin ma shekara nawa kai baka auren ba sai yanzu kuma ka ce za ka ji wani saurin yi maka kai ma dai ka faɗa ni ga nake mutum ya tsaya auren sa a nisa ko hankalin a kwance za zaki ga ya zama cikin kwanciyar hankali wasu abubuwan ma baka manta su ba amma in kai gaggawa sai ka manta wasu abubuwa da yawa ai wasu tunanin su a bari ya huce shi yake kawo rabon wani ai rabon kwado baya hawa sama in abu rabon ka ne duk inda yake sai ka same shi shi ba ka tafi ba babu inda na je ina nan kawai wato kuɗi ne bani da shi da zan iya ci gaba da biyan kuɗin ɗakin nan kuma gashi bashi ya taru sun dame ni da yawa shi yasa na saki ɗakin na gaya miki cewa zan yi tafiya amma ina nan babu inda na je abubuwa sun lalace fiye da yadda yake tsammani wallahi me yasa baka gaya min gaskiya ba me yasa ka ɓoye min a matsayina na matarka sai da na ganka akan titi Shi ne na faɗa miki gaskiyan yanzu ai kuɗi ne bani da shi kuma idan suka samu zan neme ki amma gaskiya wannan bai kamata ba wallahi baka da kirki ya danganta da yadda kika ɗauki abin da ya kamata wani da ya gaya min abin da ya kamata da na bi hakan da yanzu ƙawarki sunanta bazawara amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata so ku ware kawai idan kuɗi sun samu zaki ji ne